بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma biyar ga watan rabi'u sani a wannan shekara ta 1439 daidai da 24 ga watan 12 shekara ta 2017 miladiya a ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al laifi al-masmudi al-andalusi za mu tashi a darasi na 164 kuma muna cikin magana ne akan abin da ya shafi zakka ma'ana kitabu zakka kundi na goma sha bakwai a cikin littafi ɗin a darasin da ya wuce mun karanta babi na ashirin da bakwai babu mantajibu alaihi zakatul fitr babin da iya bayanin waɗanda zakar da kai ta zama wajibi a kansu maka fahimci zakar da kai ta zama wajibi a kan dukkan wanda yake musulmi babban sharaɗi da mutum zai cika zakar da kai ta zama wajibi a kansa shine ya kasance musulmi inda ya zama musulmi to zakar da kai ta hau kansa sawa'un mace ce ko namiji yaro ko babba ɗa ko bawa ya dai kasance a cikin musulmi turu ne ko makaho ko gurgu ko mabaraci ne ko ba mabaraci ba ne zakar da kai ta hau kansa a hakan nan ma ne zakar da kai ta hau kansa ko mutum yana halin tafiya ne ya tabbatar da inda ya baro ba za a fitar mai ba to zai fitawa da kanshi a na inda ya samu kansa ko mutum a ce ya fita neman kudi ya zama na sallah a nan zai yi ba wai a gida zai yi ba duk zakar da kai ta hau kansa kada mutum ya yi tsammanin a wani wuri da zai je zakar da kai ba ta hau kansa ba muddin ya tabbatar da ba za a fitar mai a gida ba ko ba a fitar mai a gida ba to ya gaggauta fitarwa har kwara ya fitar a ce an fitar mashi da ya yi tsammanin an fitar mashi ashe ba a fitar mai ba ina fata mun fahimci wannan da kyau zakar da kai ba a bace mai ba a bace da za a yi wasa da ita ba domin manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ne ya fara lantata. saboda haka ba za ka ɗage zakar da kai ba akan zato ina fatan kun yace ne da kyau akan zatan za a fitar maka ko ba za a fitar maka ba ba zai sa ka bar zakar da kai ba ƙwara ka tabbatar da za a yi ko ba za a yi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau galibi daman ah, ta fi shafar wanda bai yi aure ba haka ya kawo shekaru bai aure ba ya tsammanin to inda ya baro gida za a fitar mai ne ko kuwa amma kaga wanda ke da iyali ai shi yana tunanin maya zai ya aika ne a fitar da na iyalinsa tukunna haka kai tsaye kenan shi ma zai shiga cikin lissafi abin da ya shafi zakarfa da kai aba ce mai girman gaske tana da alaka da azumi mun faɗi kaɗan daga cikin fa'idojinta in ba haka ba haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa mutum ya bar zakarfa da kai ta wuce shi to zai sanya azumansa cikin gadari ɗaya kenan na biyu mun faɗi nisabi na zakarfa da kai nisabin zakarfa da kai abin da za ka mallaka a ce ka mallaki zakarfa da kai shine ka mallaki bayan ka cire abin da ya zama wajibi a ci a gira a ranar da kai da iyalanka da kai da iyalanka muddin ka cire abin da za ku ci a ranar to fa da kai ta zama wajibi a sauran ma'ana karka ji cewar wani mutum talaka ne ba shi da shi ai dudu duba abin da ya mallaka mudu goma ne kuma a mudu goma nan da cin safe da cin rana da cin dare mudu shida suke ci kuma gashi abin da ya mallaka mudu goma ne saura nawa kenan hudu to yanzu da karfin da kai ta hau mudu hudun da ya saura inda ya tsaya shi kenan kuna ji da kyau ko inda da ya tashi fitar da zakarfar da kan iya adadin mutanen da ya isarwa shi kenan to kuma idan an kawo mishi zai fitar a wanda aka kawo mishi ko da bayan dawowa daga sallar idi ne ko da bayan dawowa daga sallar idi ne zai fitar a abin da aka kawo mashi daga lalle ilalla in dai har aka ce a abin da ka mallaka ƙasa da wasu ba wai wanda za a ci gobe ake magana wanda za a ci yau lalle ilalla za mu fahimci kenan ashe zakar da kai a bace mai girman gaske a bace mai daraja masu waɗanda suke kwanci a asibiti ba su da lafiya ina fatan kun fahimci magana ta da kyau yana kwanci a asibiti bai da lafiya zakar da kai ta hau kansa wanda ya rasu bayan an ga wata ma'ana bayan rana ta faɗi kenan sai aka ga wata aka sanar da wannan daren na an ga wata dai an ga watan sallah kenan ko to zakar da kai ta hau kansa ko da gobe da safe za a mai jana'iza za a fita mai da zaka ta fidda kai saboda haka lalle ilalla mu fahimci zakar fidda kai dan ka lura da kyau wanda ke asibiti bai da lafiya ko kuma gurgu yana gida ya samu larura karaya ko yana jinya ko na jina da kyau ko duk baka jin labarin su cikin fidda kai ai ana ganin wannan cuta ta ta dauke mishi alhali in kun lura da kyau abinda malamai suke magana shine ya kasance musulmi in dai yana musulmi to zakar da kai ta hau kansa don ya kamata mu lura da wannan kenan sosai da sosai inda yana mutu inda yana musulmi zakar da kai ta hau kansa to mun yi magana a abin da ya shafi darasin da ya wuce babu mantajibu alaihi zakatu alfitr babin da imana bayanin wanda zakar da kai ta zama wajibi a kansa in dai musulmi ne zakar da kai ta zama wajibi a kansa wannan ita ce ƙa'ida da za ka rike in dai musulmi ne zakar da kai ta zama wajibi a kansa balle kuma guragu da makafi da masu larura sai ga shi kamar si dai a bashi ba dai ya bada ba wannan kuma kaji yana cewa to ai shi bai samu larurar yin azumi ba ko saboda ta haihu ko saboda rashin lafiya wai zai yi zakar da kai a guje ma kuwa a guji yaron ba da aka haifa kafin rana ta faɗi zai fitar da zakar da kai ba yaron da aka haifa an haife shi eh, eh, eh, abin nan an haife shi bayan rana ta faɗi kullum da ke ko ma'ana bayan huduwar alfijir ma ko dab da huduwar alfijir na ranar sallah aka haife shi duk zakarfar da kai ta kan shi wanda ya rasu bayan rana ta faɗi saboda dama ana tattaunawa yaushe ne zakar da kai ta zama wajibi bayan rana ta faɗi ko bayan alfijir ya keto bayan rana ta faɗi na ƙarshen watan ramadan ko ko bayan alfijir na idi na na ko ko bayan alfijir ya keto na ranar sallah idan zakar da kai ta zama wajibi ba ta zama wajibi sai idan alfijir ya keto na ranar sallah to wanda ya rasu bayan sallah magariba zakar da kai ba ta zama wajibi a kansa ba ina fatan kuma fahimci wannan da ke ko idan ku tana zama wajibi ne daga lokacin da rana ta faɗi to wanda ya rasu bayan sallah magariba zakar da kai ta hau kan shi saboda ka za a fitar mishi ina fata mun fahimci waɗannan abubuwa kun ga abin nan samara na khilaf ɗin da nan da aka samu saboda ka dole wajibi ne akan ɗaliban ilimi su fahimtar da mutane a kullum fahimtar da mutane ake bukata amma haka za ka ga shiru an yi azumin watan ramadana an zo lokacin zakatul fitiri an huce dai baka jin waɗansu bayanai la a tafsiri da ake yi wala ranar rufe la tafsiri wala ana gobe rufe tafsiri ko a cikin azumin baka jin a tafsiri an yi an ware rana guda an yi bayani kan abin da ya shafi azumi ko magana kan itikafi ko magana kan tarawihi abin da ake yi akan tarawihi abu ne guda daya cewar an kai tarawihi ba a tahajjudi shi kadai ake tattaunawa a manya ake yin tarawihi ya kamata a kula da shi duk ba a tattauna shi ku canza mun canza mana ina caji ce ba ta da a samu wata wacce ke dan dama dama wacce kila duk za a ba a tattauna waɗannan wanda yake ana kishirwar waɗannan abubuwan fiye da inda kake tsammani ana kishirwar su fiye da inda kake tsammani mutane suna buƙatar a yi musu bayaninsu kuma galibin ire-iren waɗannan bayani da kai ɗalibin ilimi za ka yi ma wani ana yin shi ne daidai lokacinsa isa ga akwai matukar a sanya wa mutane hukunce-hukuncen azumi a lokacin da ake azumin ramadana a sanya musu littafi daidai kwakwalwarsu da a yi musu karatu daidai fahimtarsu kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi azumin na tafiya ana daɗa shiga ciki ko da minti sha biyar biyar ne karkare na mintuna ko minti goma goma ne ko a ma'aikata ce ramadan ya kama za ka tashi tunda a ma'aikata ana sallah azhar ne galibi an fi yin azhar dan la'asarun lokacin an wuce gida ma ko a kasuwa to Allah za ka yi jawabi kan azumi na minti biyar minti biyar za ka yi mamaki yadda za ka saurara matsaloli da aka yi ijima'i a kansu tun da nan yanzu tatbiki ne ba matsala ba wuri ne na za a fayyace ilimi abinda mutane za su gane saboda mu Allah ta'ala da shi har bayani sannu a hankali ya zo kan abin da ya shafi zakka ta fidda kai zakkar fidda kai fa tana zama wajibi ne sharuɗanta Shi ne na farko ya zama musulmi na biyu ya mallaki nisabi me nisabi shine ya mallaki abin da ya saura bayan abincinsa na yau inda ya cire abincin da zai ci shi da iyalinsa a yau ranar sallah to zakarfa da kai ta haukansa amma dubi da mutane suke sakaci shi yana ganin aishi sai dai a kawo mashi ba dai ya kai ba ko ya ga shi ba shi da lafiya kowa ne yana asibiti kowa ne ya kare kowa na kaza kowa na kaza kowa na kaza Allah ta'ala ya amfani da mu baki da qala rahimahullah babu makilati zakatul fitr babin da zai mana bayani kan au na zakar da kai au na zakar da kai ya ake na zakar da kai Qala حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وانا شيني درس من الذي ستين دهولو يتي باب مكيلة زكاة الفطر باب da zai mana bayani kan abin da ya shafa au na zakar fidda kai kun san muna da abubuwan awo guda biyu muna da sa'i muna da muddin nabi wana ji da ke ko muddin nabi guda hudu shine sa'i daya in ka an ce sa'i daya to ana nufin muddin nabi guda hudu wannan kananan kenan karamin guda hudu shine sa'i daya shi kuma sa'i guda arba'in shine wuski daya arba'in ko sittin sa'i guda 60 60 sa'an shine wuski daya ina fata mun gano wannan da kyau tambaya a nan ita ce wannan mudin nabiyin da ake sayarwa a kan titi in sallah ya kusa in lokacin sallah ya kusa ko sa'i da ake sayarwa shar'i ne ko dai kawai kiyasi ne na 'yan gwangwan waye ya yi musu kiyasin kun lura da magana ta da kyau kiyasi ne waye musu kiyasi isnadi ake da shi na mudin nabi sallallahu alaihi wasallama ga yadda ake auna shi ga yadda yake har zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama al'amarin addini gaba ɗayan shi ba da ka ake yi ba isnadi isnadi sosai yadda ka san isnadi za a baka na qur'ani ko na hadisi ko na kaza to haka ake da isnadi na mudin nabi ga yadda ake auna shi ga yadda ake auna shi har zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka lalle e lalla wanda ya san yana harkar buga a kera mudin nabi ko sa'i akwai matukar buƙatar ya zama ya je kusa da malamai domin a auna abin da yake kerawa din dan ya zama ya yi daidai wa daida Dan in ka dubi wannan mudin nabi da ake awo da shi da sa'in da ake awo da shi ka duba kuma wanda yake a littafi gaskiya akwai bambanci kuma shiru da malamai suka yi a kai duk yana cikin abin da ya jaza waɗannan abubuwa mu ba ba a tattauna waɗannan gaba ɗaya babban abin da ake tattaunawa babban abin da ake tattaunawa abubuwa ne guda biyu na farko in za a yi tarawihi ba za a yi tahajjud ba ko in za a yi tahajjud ba za a yi tarawihi ba na biyu idan idi ya haɗu da juma'a to ba a juma'a shi ke nan abin da ake tattaunawa a manya za a fitar da zakarar fitri a ma'aunin ingantacce wannan ma'aunin ya yi ko bai yi ba ba a tattauna shi gaba ɗaya mutane nawa ne suke rasa sallar idi wani zai zo neman kuɗi wata uku in ya ci kasuwar sallah in ya ci kasuwar jajibeli da sassafe zai kama hanyar gida shekara uku bai samu sallar idi ba ma'ana sallar idi shida kenan saboda kullum da ya ci kaso jajabe ruwa shegari yake tafiya shekara uku idi shida bai samu ba shi ba ka taɓa jan ana magana hukuncinsa sai dai a ce in ka yi juma'a in ka yi idi ba za ka yi juma'a ba kuma ba za ka yi juma'a ba za ka yi azar ba sai dai ka tare la'asar haka za ka yi ta jin ana magana abin da ya zama wajibi akan mutane a sanar da su ba shi ake tattaunawa kwata-kwata a kai ba ina jin kuma duk gaba ɗayan ku shaida ne haka da mu take kasancewa a Najeriya abin da ya zama wajibi akan mutane su sani su a karan kansu ba a sanar da su shi amma dai abin da zai tare kura shi aka fi abin nan za ga wani shekara hudu wanda mai yanzu ya mata ya shaidar wanda ya sallar idi saboda shi kullum ran sallah yake tafiya kullum ran sallah yake tafiya saboda ya ci kasuwar jajibere shekara hudu bai sallar idi takwas ba shekara biyar bai sallar idi goma ba shekara shida bai sallar idi dozin guda ba la karama sallah wala babbar sallah dan sai ya ci jaji mai yake tafiya nasu Allah salamatu lafiya قال حدثني يحيى عن مالك قال عبيد الله ابن يحيى الليثي Yahya حدثني يحيى عن مالك Ibn يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas imamu la'imma dar darul hijra alimul madina wa muftil haramain yahya ibn yahya al-laisi ya rasu a shekara ta 239 an malik daga malik ibn anas ya rasu shekara ta 179 an nafi daga nafi'u maula bin umar ya rasu shekara ta 117 an abdullahi ibn umara daga abdullahi dan umar ya rasu shekara ta 73 abdullahi bin umar ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam lalle manzan allah sallallahu alaihi wasallam farauta zakatal fitri ya faralanta zakar fidda kai lura da kyau ya wajabta zakar fidda kai min ramadana da ake yin ta a ƙarshen watan ramadana ya faralanta ta ne alan nas akan mutane waɗannan mutanen su ne musulmai sa'an min tamri za a ba da sa'i guda ne na dabino au sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda na shinkafa ƙananan shinkafa ala kulli hurrin akan duk wanda yake ɗa au abdin ko bawa zakarin namiji au unsa ko mace minal musulmi na cikin musulmi. kun ga anan makil abinda ake aunawa shine sa'i guda shine sa'an min tamri shine babu makilaci zakatul fitr babu da zai mana bayani au na zakar da kai awan shine sa'i guda ba mudin nabi ba ana fatan kun bayyace wannan da ke ba mudin nabi ba a'a mudin nabi hudu shine na mutum daya mudin nabi hudu shine na mutum daya ma'ana shine sa'i guda kowanne mutum daya za a bashi mudin abin nan sa'i guda ne zakar da kai ma'ana za a fitar mai da sa'i guda kowanne mutum daya sa'i guda kowanne mutum daya sa'i guda idan babu sa'i babba din to sai amfani da ƙanana guda hudu duk mutum ɗaya sai auna mashi hudu duk mutum ɗaya sai auna mashi hudu idan da ƙananan za a yi amfani in kuma da babban ne duk mutum ɗaya sai auna mashi babban guda ɗaya duk mutum ɗaya sai auna mashi babban guda ɗaya amma na faɗa mana wannan da makeran fari suke kera shi yana buƙatar ƙarin bincike yana buƙatar ƙarin bincike su yi kusa da malamai sosai domin a yi musu kyakkyawan bayani kan abin da ya shafi awan da ake kulura farada rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri anna sallama ya faralanta zakar da kai kaga ya wajabta ta kenan ita karan kanta zakar da kan wajibi ce ɗaya kenan na biyu wajibi akan wa akan duk wanda yake mutum musulmi sai aka yi bayani sakaran a mace ko namiji yaro ko babba ɗa ko bawa ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko na uku ya za a fitar awo nawa ne shine sa'an min tamri sa'i guda na dabino idan dabinon shine mafi girman abincin mutanen garin au sa'a min sha'ir ko kuma sa'i guda na sha'ir ƙananan shinkafa idan shine mafi yawan abincin mutanen garin yanzu a nan ba wai abin da ka fi ci ake kallo ba abin da mutanen garin suka fi ci shi ake kallo ko da kai kafi cin masara ne idan mutanen garin shinkafa suka fi ci to fa shinkafa za ka auno ka baya mutanen mai mai suka fi ci eh kuna jira da kyau mutanen mene mai suka fice shinkafa ko masara ko shinkafa da masara kun ji jumlar mutanen mina mai suka fice shinkafa suka fice ko masara suka fice ko shinkafa da masara suka fice eh kun ga idan shinkafa da masara suka fice to duk wanda ka fitar a cikin biyun yayi ko dawa kake da ita sai ka aunar da ita ka so masara in shinkafa suka fi ci to fa shinkafa za ka sai da masarar ka ne ka je ka so shinkafa ka zo ka baya. ina fata mun fahimci mana kullun karatu shine kan gaba wani sai ya dauka ai masara ake bayarwa sai ya ga gashi da shinkafa a gida yana ta neman ina zai samu masara kun fahimci magana ta da ke ko saboda ɗabi'ar mutanen najeriya kun gana ya takhasisi da mutanen najeriya cewar ba a ba da sadaka da abu mai kyau saboda ka yana da shinkafa yar gwamnati sai ya ajiye ta sai ce aje a so mai masara ko ya ce sai ya ce aje a so mishi masara ko aje a so mishi wani abu saboda haka sai mu lura da kyau da waɗannan abubuwa ɗin Allah ta'ala ya amfana da mu baki da qala wa hadathani an malikin an zaid bin aslam an iyad bin Abdullahi bin sa'ad bin abi bin sa'ad bin abi al-amiri annahu sami'a aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu yaqul kunna نخرج زكاة الفطر ساعة من طعام أو ساعة من شعير أو ساعة من تمر أو ساعة Hausa sa'a min zabib wa zalika bi sallallahu alaihi wa sallam wa haddathani an malikin yace ya karanta da ni wannan an zaid bin aslam daga zaid dan aslam zaid dan aslam ya rasu a shekara ta 136 an iyad bin abdullahi bin sa'ad bin abi sarh al-amiri daga iyad dan abdullah abdullahi dan sa'ad sa'ad dan abi sarh al annahu lalle shi iyad sami'a abu sa'id al-khudri ya ji abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ya rasu shekara ta 63 bayan hijira ya ƙulu yana cewa kunna nukhriju zakatal fitri mun kasance muna fitar da zakar da kai mun kasance muna fitar da zakar da kai sa'a min ta'am muna fitar da sa'i guda ne na abinci sa'i guda na abinci au sa'a min sha'in ko sa'i guda na ƙaramar shinkafa au sa'a min tamrin ko sa'i guda na dabino au sa'a min ikitin ko sa'i guda na cikui cikui shine abin nan ah, awara ta raƙuma da ake da su awara ta raƙuma da ake da su aw sa'a min zabib ko kuma sa'i guda na zabib zabib shine inabi da ya bushe wa zalika bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin wannan awan ana yin shi ne da sa'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kun ga abubuwa ne ya ambata anan ya ambaci ta'am wanda yake amni sai ya ambaci sha'ir ya ambaci tamran ya ambaci ikit ya ambaci zabi kenan waɗannan abubuwan su ne mafi yawancin abincin mutanen kuna ji da kyau ko ba wai in an ce mafi yawancin ba lalle ilalla ya zama abinci ɗaya ne ba an kun lura da wannan lissafin masara da shinkafa za su zama su ne mafi yawancin abincin mutanen nan garin ko dai shinkafa ko masara duk wanda ka bashi ba za ka bashi ba zai ce ka bashi sabon abu haka na ake sai da mudun da biyu kun lura da kyau ko to amma yanzu ka ba mutum mudin da biyu amina ka kira mai ruwa duk da mudin da biyu ya fi mudin shinkafa in ka bashi mudin da biyu goma in ya je zai samu mudin shinkafa sha biyu in ya sai da shi zai samu mudin shinkafa sha biyu amma ka fitar da shi a zakar da ina nufin yar mai daɗin haɗiya kun lura da kyau ko amma ka haɗa shi da aiki saboda ka zakar da kai ba a ba mutum abin da ka haɗa shi da aiki ka ce za ka ba shi dabino duk da Allah hore maka dabino mu a nan ba shi ne mafi yawancin abincinmu ba sai ka sai da dabinon ka so mai shinkafa ka ba shi kun lura da kyau ko dan yanzu in ya tashi sai da dabina a hannunsa sai ga ana ce mai uku ko biyu 250 tunda ba a san shi shi ahalin abin ba ne wani hadisi bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da sun rawaito shi wa alaikum wa eh bayani ne na waɗancan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمرة إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر شنو سناد فرقود ما كانت أكراتين للي عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا تمرة ya kasance bai fitar da komai a zakar da kai sai dabino a tamuru dabino da yawa a attamratu dabino ɗaya kwayar dabino shine tamaratu amma a attamru dabinai shi abdullahi bin umar dabino kaɗai yake aunawa ya fitar a zakar da kai domin a abincin mutanen garin madina duk da akwai zabibi akwai ikif akwai sha'ir dabino da shi yafi shine mafi kololuwan abincin shine mafi kololo daraja su saboda haka dabino kaɗai yake fitarwa kun da kyau ko so ɗaya ne ya fitar da ƙananan shinkafa so ɗaya ya taɓa fitar da ƙananan shinkafa wannan hadisi bukhari ya roito shi tumiki me ke karantarwa kenan ko a wanda aka fi ci ɗin wanne aka fi ci a cikinsu ko a wanda aka fi ci ɗin to wanne aka fi ci duk wanda ka ba shi shinkafa to kai tsaye zai dora ta a murhu ne kawai ba sai ya buƙaci inji da zai barza ta ya nika ta ba ina fatan kun bayanci ai duk yana cikin abin da ya sa aka fi cin shinkafa saboda ta fi sauƙin ta'amuli ta fi sauƙin ta'amuli shine قال مالك رحمه الله والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الزهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم قال مالك رحمه الله مالك ابن أنس يتي والكفارات كلها dukkanin kafarori da ake da su kafarar rantsuwa ɗaya ka fara karya azumin watan ramadana da gangan biyu ka fara zihari uku kuna jina da kyau ko ka fara dai da ake da su gaba daya wa zakatul fitri da zakar da kai wa zakatul ushur da zakata al-ushur shine ɗaya bisa goma da ake fitarwa na abin nan na wanda yi noma kaga wanda yi noma rani zai fitar da ɗaya bisa goma na abin da ya noma wanda noman damuna kenan wanda yi noma rani kuma ɗaya bisa ashirin nisful ushir kenan kun da kyau ko hakan nan kuma da ushur na zumi na abin da yake sayawa kullu zalika bil muddil asghar malik ibn anas yace duk wannan ana yin shi ne da karamin mudi ne karamin mudu muddin nabi sallallahu alaihi wasallama shine muddin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama illa zihar in ban da zihari kafara ta zihari kullum da ke ko kafara ta zihari zihari kuma shine wanda ya kamanta mai ɗakinsa da mahaifiyarsa wanda ya kamanta mai ɗakinsa da mahaifiyarsa sai dai shin wannan kamantawa zai karkado kuma zuwa ga ya kamanta matarsa da yarsa ko lalle ilalla sai ga mahaifiyarsa kadai abin na zai iya yin naso zuwa ga kakasa, ko kakar kakarsa ko kakar kakar kakarsa ko yarsa ko yar yarsa ko yar wansa ko yar kaninsa duk waɗanda suke haramun a gare shi kenan lura da ke ko ana yi haƙuri wani ci haba ai ya zauna da ita ya zauna da ai kamar ya zauna da mahaifiyarsa ne yi haƙuri baki ake baka yi haƙuri ya ce ya fa faɗa ai in ya sadu da ita kamar ya sadu da mahaifiyarsa ne a wannan kyale shi kawai ya sauka sai ya yi kafara sai ya yi kafara zihari akwai kitabu zihar a can ƙarshe mun je a yi magana a kansa ƙalar rahimahullah illa zihar sai dai kafara ta zihari kafara ta zihari ba irin kafara ta rantsuwa ba ce ba irin kafara ta karya azumin watan ramadana ba ce fa innal kafarata fihi bi muddi hisham domin sa ana yin sa ne bi muddi hisham wa huwa muddul a'fa shine babban mudu ya karatun yake ku da kyau hisham ibn ismail ibn abdulmalik cikin sarakunan banu umayya kenan daga baya sarakuna sun shiga harkar mudu kun lura da kyau wanda yake asali abin da aka fi so shine a bashi ƙaramin mudu mudun nabi babban mudu sa'i sa'un nabi sallallahu alaihi wasallama shi aka fi so abin har ya kawo ga shi yau mu yau amina sa'i ya ɗara mudin mina kun lura da ke ko amma ko bai kai mudin arewa ba sa'i bai kai mudin arewa ba amma kuma ya ɗara mudin mina to haka inda a ce za a bar abin nan sa'i ya zama shine mudu shine babban mudu kun da ke ko a yi mai kyakkyawan awo a samu nagartattu masana malamai su ba da kimarsa hukuma ta rantsar da wannan ta tabbatar da wannan shine mudin garin haka shi kenan da mudin nabi da sa'i wanda zai saya da karamin mudu rabin ga wannan mudin nabi kudin shi kaza sa'i kuma kudin shi kaza duk wanda aka ga sabanin haka kuma a kulle shi a hukunta shi dan dama amfanin hukuma kenan sai ta tashi tsaye in ba haka ba haka za ka ga wani ya je yi sa'in nan uku ko hudu biyu in zai saya biyu in zai sayar Allah ta'ala ya sauke to a takaice ka lura da kyau abinda karatun yake nusar da mu shine zakar da kai ana yin sa'i kamar da muka ambata mun ji wannan da kyau kafarar rantsuwa da kafarar karya azumin watan ramadana da gangan nau kenan biyu ana yi ne da mudin nabi ba da sa'i ba hakan nan wacce ta ajiye azumi wacce ta ajiye azumi saboda shayarwa da take yi ko saboda juna biyu da take da shi dama za ta rama azumin shi cewar za ta rama azumin saɓani a kan shi kaɗan ne in an yi saɓanin dama inda aka yi saɓanin za ta ciyar ko ba za ta ciyar ba kun gane ko mana bayan ramuwar azumin za ta ƙara da ciyarwa ko ba za ta ƙara da ciyarwa ba shi ne malamai suka ƙara ma juna sani to in za ta ciyar ala ƙaulin za ta ciyar to za ta fitar da mudin nabi ne ba sa'i ba kun gane kun ai mun yi karatuttukan da yawa mun yi shi a mawata a baya mun yi shi a risala a karatun da muka yi cewar in dai ta ajiye ne saboda juna biyu da take dauke da shi to cewar ba za ta ciyar ba dalilin ya fi karfi saboda mara lafiya da ya ajiye azumi ai baya rama azumi haɗi kuma da ciyarwa to mace mai juna biyu mara lafiya ce ko mai lafiya ce kun da kyau ko to a yanzu mara lafiya jikinta ne ko ko dan da ke jikinta ne ya nemi tunin malamai suke ta magana yasa kaji an ce mai juna biyu za ta ciyar wakila ba za ta ciyar ba ma'ana binai akan mara lafiya ce ko mai lafiya ce amma mace mai shayarwa ba ne akan za ta ciyar ba saboda abin da yasa ta ajiye azumin ɗa ne da yake da ran shi ba yana ɗamfare da jikinta ba ita wacce kuma yana ɗamfare da jikinta to saboda ɗan ya samu nono shi aka ce za ta rama azumi kuma ta ƙara da ciyar ita ce alkafaratu a sugura ƙaramar kafara mun ji wannan da kyau to a magana ciyar wadda ake shi shigo da magana mu in za ta ciyar za ta ciyar za ta ciyar da mudin nabiyi ne ba sa'i ba za ta ciyar da mudin nabiyi ba sa'i ba ina fatan kun bai ci wannan da kyau ka fara rantsuwa mudin nabiyi kafarar karya azumin watan ramadana mudinnabi abin nan ta sughra na wacce ta ajiye azumi mudinnabi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko daman kafara kisa babu ciyarwa a kafara ta kisa babu ciyarwa a wani cewa ce ba sai ya ce da ciyar da mutane sittin, buhun shinkafa sittin ba inda dan ya ce ne ba wai sa'i ba ba sai ya ce zai raba mudun buhun shinkafa sittin ba to amma ka fara kisa babu ciyarwa kwata-kwata ko dai diya ko kaza ko kaza babu ko yan tabaiwa ko azumin wata wata biyu a jeri sai mu je kafara ta zihari kafara ta zihari ita mudin na biyu biyu ake bayarwa shi sa haka an ce nisfu sa nisfu sa in ka an ce nisfu sa ana nufin mudin na biyu guda biyu ina fatan kun fahimci karatun da kira mudin biyu guda biyu shine nisfu sa to kafara ta zihari nisfu sa ake bayarwa shine mudin a'afar sai mu je kuma zakatul fitiri. ita kuma ana bada sa'i guda ne ita ana bada sa'i guda ne saboda haka sai ka rike lissafa Kafara rantsuwa da fara karya azumin watan ramadana da gangan da kafara na wacce ta ajiye azumin watan ramadana saboda wani dalili shayarwa ko kuma dattijo da ya ajiye azumin ma dungurungun saboda ba zai iya ba duk waɗannan mudin nabi za su fita ciyarwar ita ce mudin nabi wanda ya ka fara zihari shi kuma nisfu sa'ani mudin nabi guda biyu zakar da kai ita kuma sa'i guda ala rahimahullah babu باب irsali zakatin fitar babu. wakti irsali zakatul fitr babin da zai mana bayanin lokacin da ake aikawa da zakar da kai lokacin da ake miƙawa wannan lokaci za ka miƙa don za ga wani ya so zakar da kai kwana azumiti yana 25 ya so zakar da kai amma yana nan ya ajiye shi wani kuma ɗungurungun tun da ramadana tun kafin ramadana ma ya kama ya sai ya kammala ma yaran shi ɗinkin sallah ɗaya kenan tun kafin ramadana ya kama ya gama daidaita kayan buɗe baki amma zakar da kai sai iyali sun tashi tsaye zakar da kai ba sai iyali sun tashi tsaye ya nemi kamar sun takwara mai saboda su suna zuwa tafsiri suna zuwa wa'azi da ake ga ramadana suna zuwa tafsiri suna zuwa wa'azuzzuka suna jin ana buɗe wuta a inda ake buɗe wuta ɗin su kuma sai su ga gashi tun kafin tun kafin ramadana ma an sai kayan sallah amma ba a yi zakatul fitr ba akwai sakaci na mutane sosai sakaci ne sosai za ga wani bai damu da zakar da kan ba lokaci ya yi bai so ba kwata-kwata shi wai ya manta ɗaya kenan wani kuma ya so zakar da kan ko ya ware ta amma ya ce aima abin nan ma masu gadi din nan bayani su mika su shi ba zai iya tsayawa da karan kansa ya zauna ya ce ya ake yi ya auna ba kun lura da kyau ko ko kuma ya ce da matar ku kuke zuwa makaranta ai daman ga ranar ku ku auna ƙwarai kuwa mata suna auna mana kamar yadda mata suke suna yanka hakan nan mata suna auna zakarfin da kai kun lura da ke ko ba abin da mata ba su yi kuke zuwa makaranta auna mu gani duk ana yi waɗannan ya tabbatar da an auna an fitar in ba haka ba sai ya samo zakar fadakan amma har a dawo sallah bai fitar ba kaga shi wannan yayi sadaka ne mina sadaka dan yana da sarari yayi bai yi ba saboda ka sai a kiyaye wani kuma ya auna din ga ta an auna an kasa kowa an fitar mashi a ɗauka a hannanta ta a miƙa ta ga waɗanda za a ba shi kuma ya faskara ina fata mafahimci wannan da ke so da haka gaskiya mutane su ɗauke darasi bari mu ji yadda lokacin da ake aikata ƙala rahimahullah babu wakti irsali zakatul fitr babin da zai bayanin lokacin da ake aika zakar da kai ƙala haddasa ni yahya an malikin an nafi'in أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي الأندلسي يا كرنت دني وانا دغور مالك ابن أنس أم أن نافع دغ نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر للي عبد الله بن عمر kana ya kasance ya ba'afu bi zakatul fitri yana aika zakar da kansa ma'ana ta nashi da na iyalinsa yana aikawa ilallazi tujmau inda zuwa inda ake tarawa qabala alfitri kafin ranar sallah bi yawmaini da kwana biyu aw salasa ko kwana uku kafin ranar sallah da kwana biyu ko kwana uku wani azumin ya kai kafin sallah da kwana biyu wani azumin kuma ya kai zakar da kansa kafin sallah da kwana uku masail ilalladhi tujma'u inda zuwa wurin wanda ake tarawa kenan ya halatta a ware wani wuri da za a dinga tara zakar da kai su kuma suna da list ɗin waɗanda za su hannanta ma zakar da kai din wannan da ke ko da masallatai suna yi ko har yanzu ana yi galibi masallaci na sunna za ga ana sanar da zakar da kai Ku nuna da kyau ko wannan ma yana cikin ayyukan zakar board ya zama na a dinga tara musu duk wanda aka ce kai zakar da kai shi zakar board zai kai da wuri ma kuwa su kuma su hannan tata ga mutane kafin ranar sallah nan duk hidimar da ake yi yadda ranar sallah kowa hannun shi zai ko shi ma talaka hannun shi zai ko ya ga ya ɗibi shinkafan nan mai ya zubo mai haka yawwa kun lura da kyau ko shi ne dan kada ya zamana a ce ga inda ake tarawa kai kuma wai inda ake tarawa sai ranar sallah za ka kai musu wani fa an fara tafiya masallaci za ka ya taho da zakar da kai shi tintintin ya kawo ta masallaci to su kuma za su kai ai riga an kama rabu ai ku da kyau abdullahi bin umar kafin kwana uku zuwa kwana uku da sallah nawa ga watan ramadan kenan 27 zuwa 28 azumi yana 27 yake kaiwa azumi yana 28 yake kaiwa wannan yana da matukar muhimmanci san saboda me masail kamar haka wani a wannan da ka fitar ka kai mai a ciki zai ware wanda zai ci 28 da dai kai ka kai mai 27 kun gane magana ta ka kai mai zakarfi da kanka 27 to gobe in ya kai azumi a cikin wannan zai ɗiba ya buɗe baki in wani ya kawo da shi zai na 29 in wani ya ci gaba da kawowa a shi zai ware wanda zai ci ranar sallah in an ci gaba da kawowa a shi zai ware wanda zai yi zakarfi da kansa ina fatan kuma yanci magana ta da kyau to a nan ya za a ce da mai sarari da mara sarari duk sai ranar sallah za su fitar ya kama fahimci fikihu na zakatul fitr din da mai sarari da mara sarari kuma a ce duk ranar babba duk ranar sallah za su fitar in dai abdullahi bin umar ai yana sane inda ya halatta a fitar kwana abin nan kwana biyar kafin sallah da abdullahi bin umar yayi inda ya halatta a yi kwana biyar kafin sallah da yayi to abin da bai halatta ba sai kwana uku kwana biyu kwana ɗaya ran sallah shi yasa yi waɗannan abubuwa din

to ya halatta wa in ya fitar da zakarfi da kai ya ba kani shi ma kuma kanin ya wa? tambaya a nan ita ce na farko girkin su ɗaya to in girkin su ɗaya ne bai halatta wani ya ba wani ba kullum da kyau ko amma idan ba girkin su ɗaya ba kowa girkin shi daban yake yi to ya halatta wa ya ba kani ya halatta kani ya ba wa ɗaya kenan matsala ta biyu bai halatta su tara su ba babansu ba don wajibi ne su ci da babansu da ka za su fitan mai ne kun gane ko sai kuma su mai cefanen sallah ba wai za su mai za su ɗauki karfi da kai ne su bashi a matsayin hidimar sallah ba don wajibinsu ne su ciyar da shi matsala ta uku shine mutum ya ɗauka wa ya ɗauka ya ba kani shi ma ƙanin sai ya ɗauko ya ba wa kaga sun yi kama da nikahu shigar kenan kun lura da kyau ko wannan bai yi ba wannan bai yi ba in waye ba kani kun lura da kyau ko to shi kanin sai ya dubi wani kanin su ko wani wasu sai ya bashi kada ya dawo mai da shi sai ya zama biki sai ya zama biki mu lura da kyau yadda ake faɗi tashi akan buɗe baki eh da kuma yadda ake faɗi tashi ga abin da ya shafi ɗinkin sallah ko na yara ya ce ko dai yara su samu mana ko da shi bai samu ba sai ya samu wani cikin na da ya dan gogi to ya ba za a yi faɗi tashi kan zakarfa da kai ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko ana sharawa sharewa ne tana da ƙarfin gaske a auna a share galibi duk waɗanda muke tattaunawa da su haka ake yi kullum da ke ko kuma kullum na sha maimaita muku kullum da abin da yake da alaka da ibada yadda ka taso kaga ana yi din nan in ba ka samu nagartaccen dalili da ya fi shi ba ka bar shi in ba ka sami nagartaccen dalili da ya fi shi ba karka bar wannan abu shine ka'ida saboda asali ba gargajiya ba ne su ma sun tashi ne sun haka aka koya masu aka ce haka ake galibi ya ce akwai abubuwa da yawa za ka ga an taso an samu da za ka ga da yamma ta yi sai ka an ce a koriya za su shiga gida a koriya za su shiga gida kun lura da ke ko nassi ne a cikin hadisin muslim cewar ana sakin shedanu da aljanu da za ka ga in dare ya ce to a rurrufe tukwane a rurrufe tukwane kada a abin nan nassi ne hadisi ne yana cikin muwatta yana cikin muslim duk a rurrufe su annabi sallallahu ya ce ko ba ka da abin da za ka rufe duka ko sanda ce ka ɗauka ka gitta ta a kan randa ko sanda ce za ka gitta a kan randa ka gitta ta a kai ina fata mun fahimci wannan da ke ko wani sai ce gargajiya ce bai karatu bai kama ne karatu so duk abin da ke da alaka da karatu karke saurin inkarinsa ka bi karatu a hankali kenan ana fitar da zakka kafin ranar sallah da kwana biyu ana fitar da zakka kafin ranar sallah da kwana uku ina fata mun fahimci wannan da ke ko yawa alaikum salam zakarfar da kai eh. eh ana fitar da shi ba ta haife shi ba kenan sai ta rasu za a yi mace ce take da juna biyu wata biyar sai ta rasu bayan zakar da kai ya hau kanta za a yi maɗan da ke cikinta ana ana ma ciki zakar da kai kullum da ke ko muhammad ibn salil uthman rahimahullah yake cewa in an yi ya halatta saboda Usman sai na Usman ya yi amma ba a ruwaito magabata suna yi ba saboda shi wannan ba abu ne da mutum zai yi caji a kan shi ba in kai ne abin ya same ka tunda sai na Uthman yayi ya halatta kai an ba a sa speaker a yi da'awa a kan shi ƙwarai kuwa قال وحدثني عن مالك أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى قال وحدثني عن مالك أنه رأى جي يحيى ابن يحيى الليثي ya ce malik ya karantar da shi abinda malik din ya karantar da shi shine annahu lalle shi malik ra'a halal ilmi ya ga malamai shi ya ga malamai ya yastahibbuna suna son an yi khurju zakatul fitiri a fitar da zakar da kai idza tala al fajr min yawm al fitri idan al ya keto a ranar karamar sallah qabala an yaghdu ila al musalla kafin a tafi masallaci malamai suna tabbatar da a fitar da zakar da kai kafin a tafi masallaci kada mutum ya jinkirta sai ya dawo masallaci ku lura da kyau malik ibn anas haka ya ga malamai suke yi bai ma bai su dalili ba ina fata mun fahimci magana ta da ke ko saboda abin da ya shafi al sai ka hada da abin da ka gani da abin da ka tambaya da abin da ka karanta da abin da aka karanta maka duk a matsayin dalili sannan ka fitar da hukunci nagartaccen hukunci قال مالك رحمه الله وذلك واسع إن شاء الله أن تؤدى قبل الغدو من يوم الفطر وبعده قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يجي وذلك واسع إن شاء الله wannan duk ɗaya ne abu ne yana da faɗin gaske in Allah ya yadda an tu'adda qabalal hudu a fitar da zakar da kai kafin a tafi masallaci min yawmil fitri a ranar karamar sallah ma'ana kafin a tafi masallacin idi kenan wa ba'dahu ko kuma a fitar da ita bayan an dawo daga masallacin idi duk ɗaya ne haka zai zama duk ɗaya ne ga wanda ya samu sarari bai samu sarari ba sai da aka dawo sai mutumin da ya dawo masallacin idi ne ya samu ai ga gashi nan an tara an kawo mai zakar da kai kai tsaye sai ya ɗiba ya fitar kuma wannan da ya fitar zakar da kai ce ba saraka ba ce ba sarƙa ce minar minar sadaƙat ba domin shi bai samu ba sai a lokacin ina fata mun fahimci magana ta da kyau amma wanda yake da sarari na ya fitar da ita ga sararin ga ita ma ya so ya mallaka bai ɗauka ya fitar ba sai da aka dawo sallar idi ya fi ku fitar da wannan ba a wannan sadaka minar sadaka sadaka minar sadaka kullum mutum ya ji ibada da karan kansa yana jin ɗanɗanon ibada kar mu ɗauki kiran sallah a ce na wani da ya ritaya ne ko wani tsoho ne da ya rasa shi ne zai yi kiran sallah ka lura da kyau yadda ake fada a kan limanci ana fada kan kiran sallah kun lura da kyau ko saboda mu karan kanmu silently mun nuna ayyuka na ibada iri kaza iri kaza na aiki ne na mara aikin yi aiki ne na mara aikin yi sai galadanci an mutane ba sa faɗayin ladanci kuma ya fi limanci falala ɗaya kenan hakan nan zakar da kai shi yana ganin kamar shi a ce yana raba zakar da kai inda zakar kuɗi ce zai iya raba ta da kai shi kullum da ke ku amma zakar da kai sai ce da wala aiwa direba magana ya zo ya auna ku nawa ne ma gaba ɗaya sai ce to hadda su ma duka a wa direba magana da shi direba da sauran direbobi da masu gari da kuma jama'ar gida duk ya zo ya auna ya fitar kun yi shiru shi ba zai zo ya zauna ya kafa kujerar mulki a gidansa ya ci a kawo ya auna ba ko ya sa iyalin shi ku kuke zuwa makaranta kullum mu yau karatun a jini yau ba aje ba misali ya ce ta auna ya dinga jin ɗanɗano haka ake bukata haka ake bukata قال رحمه الله باب من لا تجب عليه زكاة الفطر babin da zai bayanin wanda zakar da kai bata zama wajibi a kan shi ba قال حدثني يحيى عن مالك قال ليس على الرجل في عبيد عبيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه walaysa alaihi zakatun fi ahadin min raqiqihi al-kafir malam lam yuslim li tijaratin kanu aw li ghairi tijara qala malik rahimahullah imam malik ibn anas yace babu man la tajibu alaihi zakatun fitr babun da zai bayanin wanda zakar da kai bata zama wajibi akan shi ba kenan ɗauki ka'ida duk wanda ba a faɗa a ciki ba zakar da kai ta zama wajibi a kansa قال حدثني يحيى عن مالك مالك yace ابن يحيى الليث يجي ليس مالك يجي ليس على الرجل بزما واجبي أكم متنبع في أبيد أبيده ya fitar da zakar bayin bayinsa abin ya zama wajibi a kan ya fitar da zakar bayinsa amma zakar bayin bayinsa ba wajibi ne a kansa bayinsa ne za su fitar da zakar ba dai wajibi ne a kansu ba ko dai su su fitar da zakar kansu ko kuma bayan su su fitar iyayen gidan su su fitar da zakar su eh. Eh? eh bawa na karkashin bawa amin kasancewa kuma da aka yi bawa ya mallaka nan ne bawa ya zama na shi bane a'a ai bai karba ba sai in bawan ya sai in mai gidan shi ya karba ne aka je kotu sai kotu ta tabbatar amma yanzu ya bashi da abin da ya mallaka ne shine shine kun lura da kyau ko sau nawa za a ba yaro naira hamsin uba ya karba ya ce ya ji a so mai eh kun lura da kyau so kuma nan za a ba yaro naira ɗari kuma ya kyale shi da kayansa shine so bai karba ba bai karba ba shikenan karatu ba sai an yi shi fa yawwa kuma a gaban malam ba waya intanet ba ko a whatsapp bai ci ayi yana bin karatun a whatsapp duk ba shi ake yi ba ɗaya kenan wala fi ajirihi hakan nan babu wajibcin zakka akan yan aikin gidansa ajir shine dan aiki dan kodogo inna khaira man ista'jarta alqawiyya al'afu alqawiyya al'amin shine al'ajir shine dan kodogo wanda ke maka aiki yana maka direba ne ko yana ko kana aiken shi kasuwa ne ko pa ɗinka ne babu wajibcin zakar da kansa a kanka ku lura da kyau muka ce wajibci abin da yake wajibi za ka nema kamar yadda muka karatu jiya in ka ki fitowa da matar ka da kai wai dan tana da kuɗi za ta iya kai ka kotu ta ce ka ki fitar mata da zakar da kai ka kosan san hidimar kudin mota kawai na taje ta dawo ta je da ya fi mata sauki mata fitar da zakafin da kanku amma neman haƙƙi ne za ta iya neman haƙƙinta domin wajibin ka ne ka fitar mata so ka gane me za ka nema a matsayin haƙƙi me kuma idan an maka an kyautata maka yan aikin gidanka da direbobi da masu gadi da pa da yan aiki da gaba ɗayansu wanda kake biyan su albashi yan aikin gida ne ba bayi ba ne kun lura da kyau ko da mata masu girkin gidanka da kaza da kaza duka da masu shara da kowanne in ka ce a lissafa su duka ka fitan musu da zakar da kai ta yi kuma haka aka fi so mun ji wannan da kyau in kuma ka ba su albashin su ka ce kowa ya je fitar ko kai shuru shikenan kowa ya je fitarwa da kansa shi kuma ba zai ce alhaji ya yi zalunci ba ai wane ya fitarwa da kansa abin da ganin dama ne ba ya biya ka hakinka ba so kullum ka san za ka yi kumfan baki ne akan haƙƙinka kuma ka yi karatu ka gane mai haƙƙin naka nan garka zo ka yi ta kumfan baki akan abin da ba haƙƙinka ba mutum ya faɗi babu nauyi wala fi da kikimar a ce hakan nan ba zai fitar da bayi ba zai wa da bayin matashi zakka ba amma zai wa da matashi zakar da kai amma bayinta ai ba bayinsa ba ne ita za ta fita musu da zakar fidda kai qala rahimahullah zaka duk babu wajibcin zaka akan mutum babu wajibcin zaka akan ya fitar da uh, zakar fidda kai ta bayin bayinsa ɗaya kenan ko kuma yan aikin gidansa biyu ko kuma bayin matarsa uku duk babu wajibi akan mutum ya fita musu da zakar fidda kai in ya fita musu kuma ta yi ina son ku lura da kyau in ya fita musu ta yi ko abokinka ne ka ce yau fa bana fai da kai da iyalanka ma ku nawa ne ya ce zai fitan maka da zakarfa da kai da iyalanka ku nawa ne a gidanku wane ma su nawa ne wane masu nawa ne duk zai fitan muku duk yayi ku lura da kyau ko to sai dai kuma karka shimfa kafa baɗi kuma ka ce zai zaka jira ya fitan muku dan in bai fitan ba ka ce to ai ya riga ya saba duk yana cikin wani rahin sabon kake ganin wani yake dan jan kafa inda za ka dinka ma wani dinkin sallah bana ba duka bashi to jibi sai sa rai ba duwacce sai sa rai haka ne ko shi kuma in ya sa rai eh, ɗabi'a ta dan adam zai sare rai ba ne aibu ba menene aibun har ma wanda zai dinka din ya dan ya yi davakin ɗin kuɗin ma zuwa ga harkokinsa saboda yanzu wannan ya riga ya ajiye shi kai ne in baka kawo ba ma kuma ya fara kumfa baki ko ya nemi zai canza maka fuska wannan bi ba yi ɗabi'a ce ta ɗan an samu ba shi a yana kula illa man kana minhum hidimu sai dai wanda ya zama na a bayin matar waɗanda suke masa hidima kamar matar tana da bayi uku sai ta ce to wane ta ba shi wannan ya dinga kula da shi ba wai ta ba shi har abada ba to nan ne zai mai faddakar wala budda lahu minhu a wannan a irin wannan da bawa da yake mai hidima duk da na matar ne ba maka wasi ya fita mai da zakar da kai qala fata jibu alaihi nan ta zama wajibi akan sa wale qala wale su alaihi zakatun babu wajibi akan mutum fi ahadin a wani bawa daya min raqiqihil hilkafir cikin bayansa da suke kafarai ba zai fita musu da zakka ba malam muslim muddin bai musulunta ba litijaratin kanu shin kasance bayan na kasuwanci ne aule gairi tijara ko ma ba na kasuwanci ba ne duk ba zai fita musu da zakka saboda ba musulmi bane saboda annabi sallallahu ya ce minal muslimina na musulmi kuma su ba musulmi bane wannan shine bayani akan abin da ya shafi zakar da kai zuwa yanzu mun karanta babi talatin a cikin kitabun saka. duk suna magana a kan zakka Allah ta'ala ya saka wa Maliki da alkhairi ya ƙara haskaka kabarinsa ya ji ƙanshi da gafara ya rahamshe shi ya kyautata makwancinsa da shi da yahya ibn yahya al-laifi al-masmudi da ubaidullah ibn yahya al-laifi al-masmudi da duk waɗanda suka zama sanadiyya na isowar wannan littafi gare mu ubangiji subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi tun daga darasi na 130 har zuwa wannan darasi na 164 duk akan zakka muka yi su duk akan zakka ne wanda ke nuna maka girman zakka da kuma yadda malamai suke kulawa da zakka Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya amfana da dumu da abin da muka karanta abin da ba a kawo ba yake dan alaka da zakka da babu shi a muwatta shine abin da ya shafi hubusi saboda haka za mu karanta shi daga cikin littafin a talqin mun abin nan an fitar da handa din insha Allah ta'ala zai fito nan kwanan nan za mu za mu karanta shi insha Allah ta'ala ba zai wuce karatu kaɗan ba za mu karanta ɗoriya akan wannan kafin mu shiga kitabu siya saboda me saboda malik din. ya zuba bayanai sosai da sosai muke ganin mahimmanci a yi a ƙara wannan daga cikin insha Allahu ta'ala wanda yake daga nan kuma sai mu shiga rukuni na gaba na musulunci shine asiya Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk eh, a yau insha Allah ta'ala za mu fara daura a masallacin juma'a na ko da karfe 1 na rana insha Allah ta'ala sannan muna da muhabara a nan abin nan madarar sahaba al-islamiyya a sahaba islamic school da ke nan opposite nnpc daidai ne ko computer office ɗin insha Allah ta'ala karfe goma na safi na safiyar yau ɗin insha Allah ta'ala ban ji ba eh a ya zo ya karba ya cire zakar da kai ka zo ka karba a ba zan baka ba na fitar da zakar da kai ina rabawa ka zo ka karbi kasanka a bai yi ba bai yi ba sai ba wanda yake kusa nan ya halatta mutum ya fitar da kima ya fitar da kuɗi matsayin abinci malamai sun ce bai halatta ba kuɗin ake bukata mutum ya fitar eh, abin nan abincin ake bukata mutum ya fitar saɓani ne an yi shi hanafiya ne suka ce ya halatta kuma saɓanin ya taso a zamanin mu'asir nan da ake ana tattauna magana sosai amma rinjaye da bangaren abincin ya fi Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk